radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne ya tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abin za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai afirka a yau sannan shirin nan namu koyi harshen farisanci daga nan sai mata a cikin al'umma sannan tarbiyyar iyali sai ko mu karkare da duniyar mu a yau sai dai yanzu sai ku gyara zama domin ku fara jin shirin nan na kokusan kokunsan jama'a masu haure assalamu alaikum yau asabar 22 ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya yi daidai da 2 ga watan shawwal na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1895 jose mati ya jagoranci al'ummar kasar cuba wajen yi wa turan mulkin mallaka na kasar spain bore wanda suka mame kasar ta cuba tun a cikin karni na 15 spain ta tura sojoji kimanin dubu ɗari uku domin murkushe goron al'ummar cuba amma amurka ta yi amfani da wannan damar domin cimma ta na mamaye kasar cuba inda ta tayar da wani bam a cikin tekun cuba wanda ya tarwatsa wani jirginta da gangan kuma ta ɗora alhakin hakan akan sojojin spain daga lokacin ne amurka ta ta yaki akan sojojin spain inda ta kashe da dama daga cikin su kuma ta nutsar da wasu manyan jiragen yaƙi na ruwa na kasar spain a cikin teku da ƙarshe dai bayan can mautar yarjejeniya a birnin paris spain ta fice daga ƙasar cuba daga lokacin kuma sai amurka ta mame ƙasar baki ɗayanta ganin haka sai boran al'ummar ƙasar cuba ya koma kan amurka da ƙarshen masu dai kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1961 wasu sojojin faransa wanda suke adawa da kawo ƙarshen mulkin mallaka a ƙasar algeria suka tare da wata hatsaniya a birnin algiers domin yin juyin mulki ta yadda za su kwashe iko da ƙasar daga hannun turawan faransa waɗanda suke shirin baiwa ƙasar 'yancin kanta wani lamari da ya yi sanadiyar kashe mutane a ƙasar algeria kimanin dubu da ɗari biyu sojin da sun ɗauki wannan matsayin ne bayan da de gaulle na faransa ya bar da umarnin fara shirin mika tafiyar da al'amuran algeria ga 'yan ƙasar duk wani dai manufarsa ita ce mika mulki ga 'yan algeria amma masu biyayya ga faransa sau da kafa domin su tafiyar da kasar daidai da mahanga ta faransa amma duk da haka sojin faransa masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke algeria ba su gamsu da wannan mataki ba da ƙarshe da algeria ta samu 'yancin kanta a cikin shekara ta biyu bayan mulkin mallakar faransa na tsawon shekaru 130 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 To madalla yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Imam Said Alil Khamenei ya ce haramce ƙasar Isra'ila tana ƙara gaggawar gushewa. gwamnatin kasar japan ta ba wa sojojinta umarnin kakkaɓo tauraron dan adam na kasar koriya ta arewa sannan za ku ji cewa an ci gaba da fafatawa a safiyar yau asabar duk tare da shelanta tsagaita budewa juna wuta a ƙasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran imam said alil khamnai ya bayyana cewa gwamnatin harshe kasar isra'ila tana gaggawar gushewa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto imam khamnai yana faɗar haka a safiyar yau asabar a wata ganawa ta sallar idi da jakadun kasashen musulmi a nan birnin tehran jagoran ya kara da cewa a yau muna ganin yadda gwamnatin kasar isra'ila take ja da baya kaɗan da kaɗan sannan tana gaggawar gushewa fiye da yadda muke tsammani ya ce ya zama wajibi ga kasashen musulmi su tallafa al'ummar falastinu don ganin sun ci gaba da kare kansu daga yahudawan sayoniya wanda suke mamaye da kasar fiye da shekaru 70 da suka gabata a wani bangare na jawabinsa jagoran ya buƙaci haɗin kan al'ummar musulmi ya kuma ƙara da cewa duk da cewa Alƙur'ani mai girma ya hana mu rarraba amma abin baƙin ciki a rabe muke haɗin kai tsakanin musulmi wajibi ne don shine ne mu a kan maƙiyanmu in ji jagoran ministan tsaron ƙasar japan kazu hamada ya buƙaci sojojin ƙasar su yi shirin kakkaɓo tauraron ɗan adam na ƙasar koriya ta arewa idan ya ratsa ta sararin samaniyar ƙasar bayan da gwamnatin pyongyang ta ba da sanarwar cewa a shirye take ta cilla tauraron ɗan adam na farko don ayyukan soja da kuma leƙen asiri tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar tsaron kasar japan na cewa gwamnatin kasar japan za ta yi amfani da makamai masu linzami samfurin patriot wa'anda za a cilla su daga cikin jirgin ruwan yaƙi don yin wannan aikin kafin haka da kamfanin dilancin labaran koriya ta arewa kcna ya ba da labarin cewa shugaban kasar king jong-un ya ba da umarni a ran laraban da ta gabata kan a cilla tauraron dan adam na farko don ayyukan soja da kuma leken asiri na kasar kafin haka dai babu wata ƙasa a duniya da ta yi barazanar kakkaɓo tauraron dan adam da kuma makamai masu linzami na ƙasar koriya ta arewa a cikin watan maris da ya gabata ne dai yar uwar shugaban ƙasar koriya ta arewa kim yo jong ta ba da sanarwar cewa duk wata ƙasa da ta kakkaɓo makaman linzami na ƙasar koriya ta arewa a sararin samaniya ko ruwa na ƙasa da ƙasa kamar ta shelanta yaƙi ne a kan ƙasarta a cikin hudubobinsa ta sallar juma'a a yau asabar a nan birnin teran jagoran junjiya hali musulunci imam sai alil khamnai ya bayyana cewa makiya jumhuriyar musulunci ta iran sun canja salon yakar mutanen ƙasar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a cikin hudubobinsa na sallar idi a safiyar yau asabar a nan birnin teran ya kuma ƙara da cewa a da makiya suna amfani da ƙarfin soje don mamayar wata ƙasa wacce ba ta ɗasawa da su amma halin yanzu mamayar wata ƙasa ba zai kai su ga cimma manufofinsu ba don haka a halin yanzu sun koma kan rarraba kan mutane da kuma haddasa rikici na cikin gida waɗanda suka hada da rikicin ƙabilanci addini da sauransu jagoran ya ƙara da cewa a wannan dabaran ma sun kasa kaiwa ga manufarsu a nan kasar iran don haka ya kamata mutane su yi hattara makiyan mutanen kasar iran ba dole ne su yi amfani da dabara su ta shekaru goma da suka wuce a kasar a halin yanzu ba don sun san cewa ba za su kai ga manufofinsu da wa'annan barbaru ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran duk tare da cewa shugaban sojojin kasar sudan kuma shugaban kasar abdul fatah al-burhan ya shelanta tsagaita bude juna wuta tsakaninsa da kuma shugaban rsf an ji karan tashin bindigogi a birnin khartoum babban birnin kasar a safiyar yau asabar tashar talabijin ta firas a nan tehran ta bayyana cewa an sami lafawar karar manya-manyan bindigogi a daren jiya amma a safiyar yau asabar an ji karar tashin bindigogi a cikin babban birnin kasar wato khartoum burhan ya faɗa wa mutanen kasar a jawabinsa na sallar idi kan cewa sojojinsa za su sami nasara a kan rsf ko ba daɗe ko ba jima ya kuma yi wa mutanen kasar alkawalin zai mai da shugabancin kasar zuwa hannun farar hula watanni goma sha takwas kenan da burhan tare da abokin hamayyarsa suka kwace mulki a ƙasar ta sudan amma da karshe yaƙi ya ɓarke a tsakanin su kan al'amuran shugabancin ƙasar ƙasashe da dama dai sun kasa kwasar jami'an diplomasiyyar ƙasar su daga birnin khartoum babban birnin ƙasar saboda yadda yake barin wuta a ko'ina a cikin birnin da kuma yadda faɗan ya hada hada filin sauka da tashin jiragen sama na birnin khartoum babban birnin ƙasar. shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya bayyana cewa yana hanzari ko kuma ya kosa ya koma gida bayan ya mika mulki ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa nan da kimanin wata guda jaridar premium time ta najeriya ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya juma'a bayan sallar idi a fadar shugaban ƙasa ya kuma kara da cewa ya yi sa'a ya yi hidima wa 'yan najeriya a matsayi daban-daban wanda suka hada da minista gwamna shugaban kasa na soje da kuma zaɓeɓɓen shugaban kasa har na tsawon shekaru takwas buhari ya kara da cewa yana gode wa mutanen abuja wanda suka kasance tare da shi na tsawon shekaru takwas da ya yana shugabancin ƙasar daga ƙarshe shugaban ya ce tsarin demokuraɗiyya yana da kyau don ganin yadda wani kamarsa daga garin daura wanda kilomita takwas kaɗai daga jamhuriyar niger ya zama shugaban ƙasa har wa'adi na biyu a ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tun ga shirin nan na afirka yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda wasu manazarta suka sanya ayar tambaya ce kan rikicin ƙasar Sudan cewa shin zai bi sahun ƙasashen Libya da Yemen ne da ni Sunusunti zan jagoranci kasance ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kasar sudan ta afka cikin yaƙi kan mulki tsakanin manyan mahukuntan ƙasar guda biyu a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata bayan ana saura iris koma kan tafarkin mulkin fararen hula sakamakon yarjejeniyar da aka cimma tsakanin fararen hula da za su kafa gwamnati rikon kwarya cikin watan yulin wannan shekara kamar yadda ƙarƙashin yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kai a watan disamban shekarar da ta gabata kuma yarjejeniyar ta hukunta haɗa cibiyoyin tsaron ƙasar waje guda tare da sakarwa fararen hula ragamar shugabancin ƙasar har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya sai dai tsarin haɗa cibiyoyin tsaron ƙasar wuri guda wato sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya samu rashin amincewa tare da janyo saɓani kan yadda rundunar sojin ƙasar take kallon rundunar kai ɗaukin gaggawa da yadda tasirin dakarun yake ƙara haɓaka kamar yadda aka samu saɓanin mahanga tsakanin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al burhan da shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati kan mukaman da aka raba a ƙasar bayan kifar da gwamnatin shugaba umar hassan albashir a halin yanzu haka dai ana ci gaba da samun bullar musayar wuta tsakanin sojojin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sassan garuruwan kasar sudan kuma masu fashin baki suna bayyana wannan lamari da cewa wani dalili ne na tuntubar juyin juyin halin sudan da ya barke yau kusan shekaru hudu da suka gabata suna cewa tun bayan watanni kaɗan da gudanar da juyin juyin halin sudan sojoji suka yi ƙoƙarin mame madafun ikon ƙasar ta hanyar kakkaɓe hannun fararen hula da suka haɗa da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula sannan sannan suka ɗauki matakin kifar da gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula ƙarƙashin jagorancin prime minister abdullah hamduk sannan da ƙarshe ƙasar ta afka cikin mummunan dambaruwar siyasa wacce take nuna yanayi mai duhu irin wadda ya faru a ƙasashen yemen da libya faɗan da aka yi a kashi na farko a wannan arangama ya takaita ne kawai a garuruwa masu mahimmancin gaske kuma sun faru ne daga birnin marowa da ke arewacin birnin khartoum kuma muhimmancinsa ya ta'allaka ne da cewa yana ɗauke da wani muhimmin sansanin jiragen sama na sojin sudan don haka kawar da kai yana da muhimmanci ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces daga birnin tare da ƙaddamar da farmakin soji kan babban birnin ƙasar khartoum da kuma kan birnin andurman da ke gefen birnin khartoum mai ɗauke da irkwatar gidan rediyo da talabijin na ƙasar sannan bayan komawar dakarun kai ɗaukin gaggawa zuwa babban birnin ƙasar da ya kunshi shi filin jirgin saman kasa da kasa da harkwatan soji da kuma fadar shugaban kasa hakika an fitar da bayanai masu karo da juna daga bangarorin biyu kamar komar yaƙi a babban birnin na khartoum amma da alama babu wani tabbas da ke fayyace gaskiyar kowane bangare sakamakon yadda yakin ke kara ta'azzara bisa la'akari da burin kowane bangare tsakanin bangarorin biyu na ƙoƙarin samun nasara kan abokin hamayyarsa adadin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya yi kusan daidai da na adadin sojojin ƙasa na rundunar sojin sudan bayan da adadin su ya kai mayaka dubu ɗari wanda wannan shine tsohon matsayi da shugaban ƙasar umar hassan albashir ya tsara tun lokacin da ya baiwa dakarun matsayin jami'an tsaro na musamman a shekara ta 2013 kuma kafin nan wannan gungun mutane an san su ne da ƙungiyar 'yan dabar janjawit an takaita ayyukan wannan dakaru ne a fagen kare shugaban kasa da kokarin kare shi daga duwani yunkurin juyin mulkin soji da kuma duwani yunkurin jama'a na tayar da kayar baya ga gwamnati sakamakon haka shugaba albashir ya sanya dakarun kai daukin gaggawa a sahun gaba kin manya da suke sahun gaba a hukumar leƙen asirin kasar da ke karkashin jagorancin sale ush hakika dakarun tsaro na janjawit ko kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun ba da da tallafi ko kariya ga tafiyar da gwamnatin bashir tallafin da sojojin kasar su bayar ba yayin da ake gwamza faɗan cikin gida tsakanin gwamnatin sudan da 'yan tawayen yankin darfur sannan aka mayar da akalar yakin zuwa goyon bayan shugaba albashir da ya mayar da mulkin kasar a matsayin gadansa duk da cewa ya aikata mafi munin kisan kiyashi a karni na ashirin da ya haddasa mutuwar mutane tare da raba kimanin mutane miliyan guda da muhallinsu bayan tsawon lokaci mulkin umar hassan albashir ya ginshi al'ummar sudan kuma mulkin sa ya yi rauni har ya kai ga dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya gaji da gwamnatin albashir kuma tasirin dakarun ya karu don haka ya fara gudanar da cinikin makamai na kashin kansa kuma ya kasance yana ƙulla yarjejeniyar samar da makamai domin samun kudaden shiga sakamakon haka bangaren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya kasance yana da kasafin kuɗi nashi na kansa. kansa kuma jami'ansa suka zame masu dukiya sakamakon cinikin zinare hakanan bayan gagarumar rawar da dakarun kai daukin gaggawa suka taka a rundunar kawancin saudiya wajen gudanar da yaƙi kan ƙasar yemen dakarun kai daukin gaggawa ya kasance yana da cikakken haƙƙin shiga tsakani tare da tunkarar duk wata barazana da take tunkarar ƙasar sudan sakamakon dokar da shugaban ƙasar ya kafa lamarin da ya sanya dakarun suka yadu a dukkanin garuruwan sudan a ƙarƙashin ƙarƙashin wannan dama da ya samu na musamman matakai uku da gagarumar damar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka samu sun sanya ya sha gaban sojin kasar bayan bullar juyin juyin halin sudan musamman bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir hakika muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati da yake matsayin shugaban dakarun rapid support forces ya ɗauki matakin riga rundunar sojin kasar shelanta goyon bayansa ga al'ummar ƙasa da ke gudanar da boran neman kawo ƙarshen gwamnatin albashir sannan a bayan nasarar juyin jihalin aka naɗa shi a matsayin mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulkin gwamnati rikon kwaryar kasar sudan wannan matsayi nasa ya ba shi kariya daga batun tsigewa daga kan mukaminsa ko hukunta shi kuma wannan yarjejeniya ta zo cikin kudurin doka da aka rattaba hannu a kanta a karshen shekara ta 2019 nan ya bayyana a fili ga rundunar sojin sudan lalle da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces zai iya kawo cikas ga wani matakin rundunar sojin sudan na kokarin kwace madafun iko tare da gudanarwa shi kadai saboda dakarun kai daukin gaggawa ya zama wani rundunar sojin gargajiya na yau da kullum na kasar don haka ne general burhan ya dauki matakin hada sojojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa karkashin yarjejeniyar da aka cimma a baya-bayan nan sakamakon la'akari da waɗannan matsaloli ne shugaban dakarun kai daukin gaggawa hamdan da kalu hamidati ya yi nazari kan abin da zai je ya komo don haka ya zaɓi matakin tunkarar rundunar sojin sudan kafin aiwatar da wannan haɗakar inda ya yanke shawarar ci gaba da rike madafin ikonsa ta hanyar tayar da rikici da ya kai ga caccakar rundunar sojin ƙasar amma idan aka yi rashin nasara bayan kawo ƙarshen yakin basasa da ya kunno kai a sudan ti zai fice daga fagen fama kuma da a wargaza daular siyasa da tattalin arzikin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sannan sannan abu mafi mahimmanci shine fagen siyasar rundunar sojin sudan zai kasance babu wata gasa ko barazana musamman a shirin sa na raba madafun iko ga fararen hula kuma akwai yiwuwar sojoji za su ci gaba da kokarin aiwatar da manufofinsu na kawo tsaiko a fagen siyasar kasar musamman ginda sharuɗa a shirin mika ragamar mulki ga farar hula duk da cewa an bayyana cewa ba zai yiwu a ci gaba da gudanar da yarjejeniyar siyasar kasar ba sai an cimma daidaiton baki tsakanin fararen hula da rundunar sojin sudan sai dai kuma bangaren da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ba za su iya warware rikicin siyasar kasar ba a bangare guda kuma akwai hasashen cewa rundunar sojin sudan ba za ta iya rusa tsarin muhammad hamdan da kalu hamidati shugaban dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ba a wannan dambaru ruwar da ta kunno kai saboda damar da dakarun kai daukin gaggawa suke da shi na ci gaba da rike matsayinsu inda wannan damar za ta karu bayan mika mulki ga farar hula domin akwai yiwuwar hamidati yana da shirin tsayawa takarar siyasa saboda a ƙarƙashin dokar ƙasar babu inda aka hana mambobin majalisar kwankwaliyar ƙasar tsayawa takara waɗannan alƙaluma za su bayyana a yanayin faɗace-faɗacen da ake yi a ƙasar da kuma ƙara tsananta a babban birnin kasar khartoum baya ga irin salon yakin da dakarun kai daukin gaggawa suke yi na yakin kan hanya da nufin tsawaita lokacin yakin da kara raba hankalin sojojin kasar kamar yadda rundunar sojin sudan ta fara amfani da jiragen saman yaki kan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces hakan zai ƙara munana matakan yaki a ƙasar musamman ganin dakarun rapid support forces suna da tarin motocin yaƙi da suke ɗauke da na'urori masu kakaɓo jiragen sama da aka kiyasta yawan su da cewa sun kai motoci dubu goma lamarin da zai baiwa dakarun rapid support forces damar gudanar da shawagi a cikin birane duk da cewa hakan ba yana nufin samun gagarumar nasara a kan rundunar sojin kasar bace hakanan ganin babu wata alamar ɗaukar matakin sasantawa tsakanin bangarorin biyu da alama dukkanin bangarorin suna da ƙoƙarin ganin sun cimma muradun rashin gajiyawarsu ne da nufin nuna ƙarfinsu da ɗaukakar su akan abokan su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 sauraro sai ku gyara zama domin ku saurari shirin nan mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahman Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkanmu da sauda ko a cikin wannan shiri mu koyi harshen Farisanci. Inda da dala Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar. A cikin darasin namu ne yau dai za a ji cewa Muhammad tare da abokansa Hamid da kuma Sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin Iran wato lardin Khuzestan. inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma ƙasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kwamin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu ji ga wannan tattaunawa. من شنیدم Ni naji. shomo می ravid. کو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرنگ اهواز مرکز چیبیا پس فردا جیبی ما می رویم مو زمان زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید کو زبه. زمستان چن سنی سفر تپیا مناسب ونده داچی تابستان لوکچن بزره هوا اسکا بسیار دیوا گرم میزاپی راهنما مینون هنیا تور تاوگر یاون شاکتاوا او گفت شیا چی دما یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی یه نایسه لابد با مکوا خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر جرا گروه بندر امام خمینی تشر جرا گروه تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی ایناسان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سان انگا ساحل گپروا هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور به نظر من اگنینا زیبا میکاو زیباترین مپیکاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی انا زتن قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی دردی سوسی شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری بخشی از wani ɓangare daga her budeh and su suka kasance To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a dakace tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin hamid da kuma abokinsa muhammad a cikin harshen farisanci az ramin shanidam به استان خوزستان می روید. بله من رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم. زمان خوبی را انتخاب کردید. زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است. چون در تابستان هوا بسیار گرم است. راهنمای تور گفت دمای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به پنجاه درجه می رسد. لابود از خلیج فارس و بندرهای آن هم بازدید می کنید. بله، خیلی دوست دارم خلیج فارس را ببینم. به نظر من خلیج فارس زیباترین دریای ایران است. قرار است به دو بندر آبادان و خرمشهر هم برویم. خوب است. بندر امام خمینی و ماهشر هم در ساحل خلیج فارس هستند فکر می کنم تو قبلا به استان خوزستان رفته ای درست است؟ بله من ساحل خلیج فارس را در هنگام غروب بسیار دوست دارم شهرهای خوزستان خیلی قدیمی هستند؟ بله شهرهای خوزستان تاریخی هستند و همیشه بخشی از ایران بوده اند. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. از رامین شنیدم به استان خوزستان می روید نجی دگا رامین زاکو تپی لردن خوزستان بله من رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم ای نید دا رامین دا سعید جیبی زمو تپی اهواز زمان خوبی را انتخاب کردید. زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است. چون در تابستان هوا بسیار گرم است. کن زبی لوکچی می کیو لوکچن سنی لوکچی نی می دومین تپیا زوا لردن خوزستان دومین کوا ا lokacin na da matsanancin راهنمای تور گفت دمای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به پنجاه درجه میرسد. می جا گورنچن تاوگر یا وان شاکتاوا یا چی؟ یا نین زپی آگرن احواز با لردن خوزستان یکن که درجه همسنگ a lokacin bazara. بله من ساحل خلیج فارس را در هنگام غروب بسیار دوست دارم. ای اینا متکر سن گپن تکون پاشا ا lokacin faduwar rana. شهرهای خوزستان خیلی قدیمی هستند. garuruwan خوزستان daɗaɗɗu ne سوسی بله شهرهای خوزستان تاریخی هستند و همیشه بخشی از ایران بوده اند ای گروروان خوزستان نه تاریخی نه اکو دیوشه سنکسنچه ونی بنگری نه نه ایران la ta jama'a masu rare an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid dangane da shirshin tafiyar da suke da shi zuwa lardin khuzistan da ke kudancin iran da ke kan iyaka da kasar iran din da kuma kasar iraki wadda ke da muhimman wurare na tarihi da mutane da dama kan ziyarci wannan yanki domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na dubban shekaru da ke nuna tarihin wannan ƙasa to da wannan ne kawo ƙashin shirin namu na yau ce a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri masu ne abdullahi sadu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin na mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta. to kamar doka sun yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Dadi ya murmushi yana dafa kafadarsa idan so ya zurfafa a zuciyarka baka san lokacin da za a yi maka nonsense ba kuma ka ɗauka. A lokacin da za ka zama wani stupid fool za a faɗa maka baka ga tana maka kaza ba ka ce kaji amma kana son ta ba za ka taba ganin laifin abin da take maka ba mark my word Ta bayan murmushi irin murmushin nan da ke nuna ban yarda ba ranar ma ba za ta zo ba yanzu ka gama cin abincin ka je ka samu laila duk inda take ka ɗauko ta ka dawo da ita gida kuma ka ba ta haƙuri no no no no dadi ka san ni bana bana ba wanda yake ƙasa da ni haƙuri ba sai ka ce mata sorry ba abin da na ban kyauta ba no ka mata abin da za ta ji farin ciki sai ta manta da komai simple yi dan yi jim yana jin kamar an dora masa katon aiki maybe i can try ya faɗa a ransa a fili kuma sai ya amsa wa dadi da "Ok dadi, for the sake of you dadi ya murmushi yana jinjina lamarin ɗansa faruk a gidan mahaifiyarsa yi wanka sannan ya fito ya nufi gurin abokinsa da ke unguwar he got lucky yana gida yana sallama masa ya fito bayan sun gaisa faruk ya gabatar masa da abin da ke tafe da shi shamsu na zo neman wata alfarma ne a gurinka allah ya sa zan iya faruk faruk ya busar da iska bakinsa hm, wallahi ina cikin matsaloli ba ma ɗaya ba ka san matsalar ƙasar nan mutum zai yi karatu amma aiki shiru ga ɗan shagon da na kama sabon unguwa ce ba mutane sosai wallahi ƙasar ce har ka rasa yadda za ka misalta ta abubuwan sai a hankali idan ba yi karatu ba abin ya dame ka idan kuma ka aiki ya gagare ka shine nake son na fara koyon irin sana'ar ku duk da ba iyawa ne ba amma dai idan na yi tare zan iya da yarda Allah Shamsu ya masa wani irin kallo na mamaki a tunaninsa zai ranci kuɗi ne a hannunsa sai ya ji yana masa maganar sana'ar su ba shamsu kaɗai ba kusan duk wanda ya ji mutum mai digiri zai yi sana'ar gini zai yi mamaki domin muna a zamanin da masu digiri da kuma mutane suke ganin ba kowane irin aiki ne ya dace da su ba wani abin ana ganin sa kamar kaskanci ne a ce kana da digiri kuma ka yi shi faruk za ka iya sana'ar gini kuwa kai da kai karatu kuma jikinka bai saba da aikin wahala ba shamsu kenan wanda ya tashi a iriya kamar wannan kuma dan talaka zai ce bai saba da aikin wahala ba ya kake magana kamar ba baka san gidan da na fito ba to abin ne da mamaki faruk na ga kai kayi karatu kayi karatunka ni ban yi karatun ba ka ajiye komai a gefe ka dubi bukatata idan zai yiwu insha Allahu sai dai ka san aikin mu tasowa yake ba wai kullum ba ne sai idan ta samu insha allahu da mun samu zan kira ka a waya tun da ina da lambar ka to na gode sosai sai na ji ka ya mika masa hannu suka yi musabaha shamsu ya koma cikin gidansa cire mamaki faru kuma ya nufi titi cike da damuwa fiat gaskiya kina da kyau sosai thanks since reply din da ta mutanen da ke facebook bayan ta tura musu hotunan ta masu kyau kamar yadda ya bukata a ina kike da zama a gusau wannan karanta shi ta yi zaune tana tunanin irin ƙaryar ta za ta masa domin ba ta taba faɗa masa cewar tana da aure ba duk kuwa da kasancewar ba ta ɗora hotonta a profile picture ba sai hoton sunan Allah da ta saka a profile picture gida ɗari ta bashi amsa na san gurin idan na shigo zamfara insha Allah zan neme ki mu gaisa to Allah ya nuna mana ta bashi amsa tana murmushi kamin ta sake shiga profile ɗinsa ta duba komai nasa ciki har da gurin da yake aiki da kuma hotunansa kana ganin sa ka ga wani hamshakin mai kuɗi mai connection da 'yan siyasa domin yadda ake masa fadan cewa profile ma ya isa ya sanar da hakan murmushi ta sake yi sannan ta dawo inbox ɗinta ta duba tambayar da ya yi mata ta biyu a yi whatsapp yes ta bashi amsa da sauri tare da rubuta masa number wayar ta ta tura masa okay thank you so much baturiya ta sake faɗa fuskar ta da murmushi tana jin sunan har cikin ranta sannan ta fita facebook ɗin ta shiga whatsapp few message ta samu cikin har da reply ɗin da md sale ya mata shi ta fara buɗewa da sauri jikinta har rawa yake kamin ta gama karantawa Subhanallah, allah ya wadata turo kan namba ɗinki mikewa ta yi tsaye ta daka wani uban tsalle ta dire tsabar murna da jin daɗi sannan ta tura masa akawun ɗin tana masa godiya alhamdulillah ta furta sannan ta shiga group chat ɗinsu na makaranta ta fita ta leƙa na matan aure ta fita ta shiga na novels nan ma ba ta daɗe ba ta fita ta buɗe chat ɗin ramli ƙawata kin yi ciniki wani ya ga hotonki a wayata ya matsa na nemo masaki. tana ga makaranta sakon ƙawarta ramli ta zaro ido tare da sakin baki a lokaci ɗaya domin ta san sana'ar ƙawarta tana da connection da manyan masu kuɗi tana haɗa su da mata kyawawa kuma masu siga kamar yadda ita ma take hulɗa da su sai dai duk iskancin baturiya ba ta taba aikata alfasha ba za dai ta haɗu da mutum har su gaisa ko kuma ta yi masa nata wayan ta waya ta samu 'yan canji amma ba ta san ta yi mu'amala da maza ba bayan faruk babu wanda ya taba sani ta ya mace gaskiya a aramli ni ba zan iya ba ina jin tsoro ba zan yi ba amma idan kin san irin wanda zan yi mawayau ne na ci kuɗinsa ba sai mun haɗu ba ba matsala ta mayar mata da amsa duk da kasancewar ramli tana offline a lokacin sannan ta kashe data ta ajiye wayar ta miƙe tsaye ta fito waje to jama'a duka da nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya A amdadin gidan rediyon hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa allah ya kai mu da rai da lafiya yanzu ga tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barkamu da warhaka kuma barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da saba zuwa mutu ga nan rajin biyo hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ka jagorantar gabatar muku da shi da fatan za kasance tare da mu dukkan abin da shirin yake dauke da shi a wannan karon a cikin shirin na yau za mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuwa fatan iyalai za su amfana da shi yau allama dai soma ne da batun lokacin samartaka Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa Ali Muhammad. Lokacin samartaka musamman ma kafin ta yi girma a shiga marhalar manyanta daga marhalar yarinta zuwa samartaka shekara goma sha biyu zuwa sha takwas lokaci ne da ya kamata a karfafe shi sosai. Ya zamanto an sami jarumtaka tattare da samari da gwarzantaka da fahimta da riska da sanin ya kamata da basira da haƙuri da juriya da nisan fushi da yaɗa rahama da tausayi da jin kai tsakanin al'umma almahijjatul baida juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da takwas mishkatul anwar shafi na ɗari biyu da sha tara gwarar hikam shafi na shida hadisi na ɗari shida da hamsin da ɗaya bihar anwar juzi na 75 shafi na 255 da na 79 shafi na 272 da na 74 shafi na 208 matsaloli ne muhimmai sosai a cikin marhalar canji daga yarinta zuwa samartaka sai dai tare da hakan a cikin nau'in tarbiyya zamani da waje da halaye da al'adu dukkaninsu ana la'akari da su tare da la'akari da kuma zamanin shi yaron saurayi da budurwa yaro da yarinya idan aka san zamanin su zai taimaka sosai wajen kiyaye tarbiyyarsu da wannan canji babba da suke samu imaman shirya sun yi nuni da girma sosai kan al'amarin canjin zamani da kuma al'adun 'yan zamani tuhafil shafi na 256 sharhun hajjul balaga na ibn abul hadid juzi na shirin shafi na 267 waɗannan wurare ne masu muhimmanci a duba su kada tilasta yara a kan al'adunmu domin an halicce su ba a zamaninmu ba sai dai wannan bayana nufin su aiwatar da mummunan abu ba abin da ake nufi uslobi da shakali zai iya zamanin su ya canja da zamanin misali idan kuna hawa da dawakai da jakuna a yayin safara bayan za a yi kuti da ku hawan su domin zamanin su zamanin mota ne da babura idan ya zamanto ko da yaushe dole ne a samu dogayen kaya dogon wando da doguwar riga tare da mutum sai zamani ya zamanto ana iya sa dogaye ana iya sa gajeru ba ku ba sassarka kada ku takura suka ce dole sai irin kayan ku babban muhimmi a cikin wannan lokuta kula da halaye na gari nisantar da yara daga jiji da kai da daga kai almahajjatul baida juz'i na shida shafi na 192 da gurar hikam juzi na ɗaya shafi na 223 da shafi na 266 ruwayi ne masu muhimmanci kan aibi da lalacin jiji da kai da daga kai su nisanci son rai da nuna cewa ni kadai ne nake da haƙi su nisanci jahilci da jiji da kai da girman kai samari su sani dukkan abin da za su yi ba za su iya wadatuwa daga waninsu ba a wannan shekaru masu ba da tarbiyya su kula sosai su buɗe kirji su kusanto da su su kasance abokansu su yi hira da su su tattauna tare su tattaunawa a kodayaushe domin dasa alheri a cikinsu tun kafin sharri ya riga su domin lokaci ne da in sun yi barna za su ringa kawo uzurori daban-daban domin su gyara shi suna ganin sun fi manya wayo a wannan lokaci lokaci ne da ya kamata a san hanyar magani tun kafin wannan ɗanyen itacen ya bushe ya yi kwana ya lankwashe ya sandare a bushe idan ku ya lankwashe a bushe lallai neman ta hayar da shi sai dai a karya shi da wahala gaske a nisantar da su muna na zato a gyara musu a kusantar da su. masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajiyon BH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan cewa su saba sanin suna da aiki da fatan iyalai na su amfana da shin. Su saba da sanin suna da aibi kuma ga hanyoyin gyara aibin a nuna musu hakikanin gaskiyar rayuwarsu su ɗori akan rayuwarsu kada su yi karya lokuta ne da yara mazansu da matansu suke neman su nuna cewa su suna da wata rayuwa sama da ta kowa ko da ko sun kasance ba su da rayuwa da take madaukakiya lokaci ne da kowanne yake alfahari da cewa shi ma ya isa ko shi ma yana da shi saboda haka makaranta da dangi da iyaye da makota da al'umma su ne waɗanda za su sa hannu wajen ganin an daidaita tunanin waɗannan 'yan samari waɗannan yara da 'yan samari da 'yan mata domin ganin an dawo da su turba sahihiya ingantacciya wacce za ta kai ma baki ɗaya zuwa ga tudun tsira a kawo musu da hanyoyin da za su su karkace karkacewa ta jinsi da sha'awa a kawon musu da dukkan abin da kallonsa zai kai zuwa ga wannan musiba babba a kawon musu da duk abin da kallonsa zai kai zuwa ga fadawa cikin musibu babba mafi munin hadari shine karfafa musu abin da zai karfafa musu jinsi duk abin da yake kai sai zuwa ga shahawa yana daga cikin bala'i mai girma gural hikam shafi na Wasu wasa'il shi'a juz'i na 20 shafi na 191 a wannan lokacin ne idan aka samu lalacewa da gurɓacewar tarbiyya waɗansu za su iya fadawa al'istim na da jawo mani da hannayensu ko da wani abu daban mazansu da matansu wannan yana nufin rushewar manyan gobe baki ɗaya a ruhinsu da baɗininsu kuma za su taso masu raunin irada da nufi da ƙwazo za su taso mutane da suke jin suna da laifi a cikin al'umma su tare jin ƙasƙanci za su taso mutane masu raunin rai da cututtuka daban-daban da za su addabe su domin istim istimna'i musiba ce babba da take kai rushewar yara gaba ɗaya ta ruhi ta baɗini da ta jiki mafi haɗari ya kai ga samun mutane wanda za su lalata shi a matsayin luwaɗi ko ko madugo wannan shine yanke al'umma din daga keya al'ummar da ta riga ta zamanto haka to babu wani kuma kyakkyawan fata gare ta sannan kuma ga musibar shaye-shaye wanda yake nufin al'ummar ta zama mushe baki ɗaya, mushe ne wanda jin warinsa ba zai juranta ba kisan mummuke ne mai haɗari sosai ya zamanto samarin al'umma suna shaye-shaye da wannan ne sata da fashi da fyaɗe da zalunci da ƙwace iri-iri za su yawaita saboda haka duk wani abin da yake gusar da hankali da duk wani abin da yake gusar da kamewa ya zama tilas akan al'ummar ta yi hoɓɓasa ta haɗa hannu ta haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin an yi maganinsa yara a wannan lokaci suna matuƙar buƙatar kama hannunsu kowane ɓangare domin kai su zuwa ga kamala manzon allah sallallahu alaihi wa ya kasance na muhimmantar da kama hannun yara da samari domin kai su zuwa ga kamalar da gobe su ne za su riƙe hannun sauran al'umma domin cetanta da kai ta zuwa ga kamala da tumman tsira waɗannan yara da samari su ne burin al'umma don haka ya zama tilas a ɗan farasa da burin ubangiji su bahana wata'ala da nuna cewa su yawaita tuba da istighfari da neman gafara su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa yara da samari suna matukar bukatar yawan neman gafarar ubangiji da yawai salati ga manzon Allah domin sabon haɓaka arziki da sarkin ruhi da kyautata halaye da cimma burinsu na duniya da lahira. Samarin da ba su yawaita salati ba da istighfari ba abin da suka sani sai zama kan tebura da hira ba abin da za su samu a rayuwarsu sai tabewa ba za su ga komai wani alheri sai bakin ciki. Don haka a kama hannunsu a shiryar da su a hankali da halaye a nuna musu lafazan da ya kamata su yi na zikiri da ambaton ubangiji domin hawa tudun mun tsira tuba ga samari da sarki daga dukkan wani zunubi ado ne mai girma kuma babban taki ne na kamalarsu da cin nasararsu a duniya da lahira samari su sani duk wani abu da zai kayatar da rayuwarsu da ya wuce ubangiji subhanahu wataala da bayansa nagari gari barna ce kuma batacce ne wasu alaikum wa barakatu to shi yau ma malam ya fara bude sabbin kundaye kan bayanan sai dai kuma lokacin ya fara daka mana harara a maimakon sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin santa for islamic propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗan biban kwana da kuma muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.